gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo da kuma shafinmu na facebook like a boa hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa maryam dauda tare da hadiza kyari sai ni daula salim kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau 17 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Za mu yi magana ne akan zargen karɓar na goro da ake yi wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Ganduje. to a gaskiya idan al'amari irin wannan ya auku a har kullum abin da ake so mutane su yi shine bincike kamata yi a bincika a tabbatar ba a so kullum lamari irin wannan wanda zai shafi mutuncin wani zamana wato an yi tsalle an yadda da shi ko kuma an yi watsi da shi dai tun da ya riga ya fito kuma fitowarsa kadai ta isa ya shafi mutuncin wani kuma karyatawar ita ma ta isa ya shafi mutuncin ɗayan to bincike ne ya kamata a yi kuma majalisa ta yi daidai da ta gaggauta kafa kwamitin yin binciken nan. madalla muna tafe da tattauna wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari da yi da wani kwararre a fannin siyasa dr sa'idu dukawa daga jami'ar bayero university da take kano Za kuma mu ji bayani da Honorable Abdullahi Madari daga Majalisar Dokokin Jihar Kano ya yi sannan dan iya shi ma yana nan tafi da sakon shi akan duk wannan lamarin. Ku kan kuma sauraro za mu buɗe muku layin wayar mu idan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamarin lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, menene ra'ayinku kan zargin karɓan cin hanci da ake wa gwamna ganduje ga kuma yadda kuka ansa mana. Sako na farko ya fito ne daga bashar kansila mai tukunya dirin daji a jihar Kebbi. ya ce salam yau da gobe gaskiya zargin da ake wa gwamnan jihar kano abdullahi umar Ganduji na karɓar cin hanci da rashawa daga wani ɗan kwangila babu wani ƙamshin gaskiya a ciki ganin yadda ɗan jaridar jafar jafar ke ɓoye-ɓoye sai kuma sako daga ummi matar aiki da potiskum yau da gobe ya kamata a gudanar da bincike sosai domin a gano gaskiyar abin da ake zarginsa da shifa domin kar a yi abin kunya kuma. To sai sako na gaba inda ya fito daga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa inda yake cewa salam filin yau da gobe ra'ayina shine ganduje ya fito ya kara kansa kawai ko kuma doka ta keta kansa ta wuce. Mai turare mai turare gwadabawa da Maryama Gimbiya gwadabawa sakwatan Najeriya. Suka ce yau da gobe a gaskiya ba adalci a zargin da ake wa ganduje akan badakalar da ake kiran ganduje da ita. sai kuma ga sako daga aminu adamu malam maduri salam yau da gobe ikon allah to hakika ni da ina kallon wannan zargin da bita da kullun siyasa domin ya kamata a fitar da shi tun da jimawa idan ba siyasa a ciki ku shi lafiya to mun gode sai sako na gaba inda ya fito daga nuhu kwankwaso dambazau inda yake cewa gwamna ya sauka a gudanar da bincike Shi kuma Murtala Ibrahim zangon daura ya ce idan ana ɓoye-ɓoyen hukunta irin gwamna ganduje to da wuya shugaba Buhari ya ci nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga kuma wata saƙo daga Muhammad Sani Jan Jangebe. Kawai ya bayyana gaban kotu ya kare kansa. To sai Adamu Sabi'u Wangara inda yake cewa to muna fatan wannan kwamiti da Majalisar Jihar Kano ta kafa don yin bincike zai bincike bisa adalci. Shi kuma Sadi Aliyu ya ce ai bincike ne kawai zai tabbatar da gaskiya. Ga kuma sako daga lawurna mai kuɗi. Kowane gauta ja ne sai dai in bai sha rana ba. <laughs> sai sako na gaba inda ya fito daga Muhammad Ahmad Tijjani inda yake cewa in har zargin nan ya tabbata gaskiya to muna fata da kuma roƙon mahukunta za su yi masa hukuncin daidai da laifin da ya aikata. Abubakar yan kaji Bauchi ya ce to a gaskiya ni dai na yarda da wannan zargi domin na kalli bidiyon da ido na Allah dai ya kyauta. Ga kuma sako daga Ibrahim Salisu ɗan Kaduna. Tabbas yau da gobe idan har zargin da ake yi wa ganduje ya tabbace ya aika? To ko shakka babu wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne ga siyasar jihar Kano baki ɗaya. sai kuma amiru allazame Allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda cewa yau da gobe ba mamaki gaskiya ce aka faɗa don wallahi shugabannin Najeriya ba Allah ne a gabansu ba. Shi kuma Abdullahi Ahmad ya ce Allah ya shirya mana shugabannin mu amen Sai kuma sako daga Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau. A yi bincike gaskiya hukunta mai laifi tsakanin Ganduje da Jafar Jafar. sai sakon anas anasko dan juma inda yake cewa muna buƙatar yi murabus har sai an gama bincike shi kuma muhammad bako da magaram da haris alkawari jaran gamaji ya ce salam fata na gari lamiri da fatan za a yi sahihin bincike don tabbatar da gaskiyar lamarin sai kuma daga sani muhammad yau da gobe gaskiya cin hanci da ɗan jarida ya wallafa cewa gwamnan ganduje ya karbi na goro abin nan ba gaskiya ba ne. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To kamar yadda muka faɗa muku a baya, wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi Dr. Sa'ida Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayar da ke Kano don ya yi ƙarin haske akan wannan batun. Dakta ga shi abin da ya faru eh, jaridar Daily Nigeria ta fitar da faifan bidiyo wanda gabaninsa ta yi rubutu akan zargin gwamnan Kano ya karɓi rashawa. Abubuwa da dama sun biyo baya gwamnati ta musanta daga baya ta ce za ta ɗau mataki jiya majalisar dokoki ta ce ba zancen mataki ne na shari'a ba ita za ta bincike abin saboda huruminta a dokwance da makamancin haka to wannan dai watakila yanzu ba shi ne uh, a gabanmu ba uh, watakila yadda mutane suka dinga mayar da martani kan kuwar abin da ya faru tun da kuna nazari ya kuka kalle shi sannan kuma idan al'amari ya faru irin wannan ya ya kamata mutane su mai da martani musamman a siga nan ta zamani ta social media to a gaskiya idan al'amari irin wannan ya auku a har kullum abin da ake so mutane su yi shine bincike kamata yi a bincika a tabbatar ba a so kullum lamari irin wannan wanda zai shafi mutuncin wani zamana wato an yi tsalle an yadda da shi ko kuma an yi watsi da shi dai tun da ya riga ya fito kuma eh, fitowarsa kadai ta isa ya shafi mutuncin wani kuma karyatawar ita ma ta isa ya shafi mutuncin ɗayan to bincike ne ya kamata a yi kuma majalisa ta yi daidai da ta gaggauta kafa kwamitin yin binciken nan sai dai kawai a tuna musu da amanar da take kansu na yin sahihin bincike da faɗar al'amarin da yake na gaskiya ko da kowa ta shafa shi kenan su kuma al'umma wajibin su ne a tuna musu cewar abin da duk binciken nan ya haifar sai su karbe shi babu zancen a zo ana kuma cece kuce a kai wannan shi ne abin da yake aku. to amma wai aka sun wannan abin da ka faɗa me kan haifar ko me zai iya haifarwa al'umma to rudu ne mai yawa tarbiyyar musulunci ta riga ta nuna cewar idan mutane suka tafi ba tare da sun bincika ba za su iya cutar da wanda babu ruwansa kuma su dawo daga baya suna nadama to abin da zai haifar shi ne nadama a ƙarshe mutane da yawa suna kallon abin nan kawai abu ne na siga siyasa misali mm. tun da kuna nazarin siyasa din nan kawai yana da nasabar da siyasa ne ko kuma ya taɓa wasu batutuwa na rayuwar al'umma to gaskiya dole a ce ya taɓa eh, al'amura na rayuwar al'umma eh, siyasa ce asalin al'amarin domin siyasa ce ta kawo gwamna kuma siyasa ce ta sa ake hamayya kuma amma wannan zai haifi ga cewar idan aka kwakwalo wani abu na sirri to na farko wannan binciken na kwakwaf wato addini baya sansa sannan idan kuma an riga an kwakwalo to a tafi kai tsaye a yadda da shi ba a bincika ba na addini baya su. haka kuma a yi ƙoƙarin a rufe saboda ya shafi wani wanda inda ba shi ya ta shafa ba za a ban bankaɗa nan ma addini baya so shi yasa kullum ba a san a bata wato goma ɗaya ba ta gyaru ba kuma wannan shine cewar ɗin na farko an yi laifi wajen binciken kwakwaf to kuma idan ya zama na ba za a yi bincike ba to kuma wannan laifin ya fi aibu ya fi na baya to saboda haka sai rayuwa al'umma ta zamana sai a raba kan al'umma i zamana da masu goyon baya da marasa goyon baya to wannan kuma sai ita haifar da gaba a cikin al'umma sai i shafi zaman lafiya to haka al'amarin yake to idan bai misali akwai a ɗaiɗaikun mutane hmm. akwai mataki da za su iya ɗauka misali na faruwar wannan abin hmm. sannan in ya faru kaddara ta wakana ya farin hmm. sannan akwai wani matakin har yanzu da za su bi su mai da martani misali kwarai kuwa a ɗaiɗaikun mutane shi tun daga kansa shi kansa gabna in ya san yayi abin da ya fi alheri ya sauka daga aiki haka muke gani a wasu ƙasashen sannan waɗanda suke kuma a gama garin mutane abin da ike wajibi a gare su shine ko da mutum ya ja bakinsa ya yi shiru ko kuma ya faɗi wani alheri kamar ya yi kira da cewar a dakata a yi bincike a kan lamarin nan kafin a iya cewa haka ne ko ba haka ba ne sannan wanda kuma ike jin shi lallai ta shafe shi kamar yanzu shi wanda ya fito da bayani kuma aka ce karya yake sai ya ɗaukan matakin shari'a to amma kuma a irin wannan ba a yadda ka kai gwamna kara ba kuma bai kamata tun da haka ne gwamna shi kuma ya kai shi kara ba shi yasa sai hakin ya sake dawowa dai kan hukumomi masu bincike majalisa tana daga ciki hukumomin gwamnati irin su hukumar karɓar korafi da hukumar efcc eh, e da hukumar 'yan sandan najeriya da hukumar farin kaya na tsaro duk suna daga ina haƙƙinsu sai su bincika to wannan duk yana daga ciki sannan ƙungiyoyin al'umma ko ma ɗaiɗaikun al'umma za su iya zuwa kotu su ce suna son a bincika musu a tabbatar musu da gaskiyar al'amarin nan Allah ya ji kan gani fa wai na na na Lagos Allah ya ji kansa da rahama shine gwanin da irin haka ta auku ya maza ya tafi kotu ya ce yana son saboda haƙƙin abin da ya shafi talakawa yana son a gaya masa gaskiyar al'amarin nan to ya kamata a sami irin su a cikin al'umma da yawa wanda za su iya tafiya saboda waɗannan kudaden in gaske ne an karbe su za su haifar da illa a tattalin arzikin jihar kuma za ta cutar da kowane mahaloki to in ku haka ne to ya kamata a samu wani ko wasu da za su je su bi al'amarin nan ba za ta iya gudu tana ɗaukar ɗan adam Allahu sarki mai rama roƙo nike yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwanmu Najeriya mai bamu madalla har yanzu dai akan wannan batun mahmud ibrahim kwari ya sake tuntubar wani daga majalisar dokokin jihar kano honorable abdullahi madari akan abin da ake ciki ga abin da ya ce akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan inda aka yi ba ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa a abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya ba ne saboda abubuwan zamani da ake ciki na yadda ake iya haɗa hoto da waye amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta sun ce abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano. To gashi ka gabatar da wancan kuduri kuma har an ma kafa kwamiti an bashi wa'adi hususan ya ake so ya gudanar da binciken. an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya ba da tabbas cewa da kuma masanan da suke kula da yadda yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ya kawo majalisa sannan ita kuma majalisa ta gami ya kamata kenan kaman zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau su a da mun a dokan ma zama majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta ba da dama za ka iya neman wanda suke da masanan wannan abin zo su tabbatar nan kuma a tadda abin da yake na gaskiya wasu suna ganin ma kaman kun yi ɗau wannan mataki ne kawai don dai a san kuna nan tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman faya ya lafa daga baya. Tunda nake dan majalisa daga shekara ta bakwai zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na karya kuma majalisa ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka. Galibin mutane idan aka kafa irin wannan kwamiti a baya kun yi inda aka ma binciki shi shugaban majalisa da al'amari mai kama da wannan amma da kwatsam bayan wani lokaci sai aka ce ma kun fito kun wanke shi ba ka ganin kamar tarihi zai iya maimaita kansa a to inda baka samu mutum da laifi ba ba laifi bane ka kace wane wane baka da laifi idan kuma mutum ka same da laifi dole ka fito ka ga duniya bai laifi shugaban majalisar dokokin jihar Kano an same shi bai da laifi an karanta rahoto kuma duk duniya kowa ta sani akwai rahotannin da ke ma cewa tayu fa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne don ku ta da kura wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu mu kare mutuncin al'ummar mu mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya yake faruwa a daina batanci saboda idan wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano an yi wa gwamnan Adamawa an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga ba za ga da'awun ba gaskiya ne wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abin da gashi nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane abin da watakila bi fa a 'yan kwanaki a ce an gama ba anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba ai shi ba da aiki aikin aka ce an bayar a kwamitance akwai aikin da ce an baka wata biyu an ka gama cikin awa awa ashirin da hudu yi da majalisar dokoki ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zaura majalisa sai a karanta shi kuma sannan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta kenan kwamiti zai gaito da dan kwangila da gwamna da ma wancan eh, gidan jarida da eh, ya wallafa labari insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda eh, bincike ka biyo kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma za ta tabbatar cewa abin da ya dinnan gaskiya ne ko ƙarya ne kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abu bincike ya biyo ta kanshi idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi me mataki na gaba wani ka jira ka ga abin da rahoto suka gwamnati suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar eh, constitution ya ce akan abin da majalisa ta yi wanda tabbaci za ka ba 'yan kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya a'a ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuma a bincike zo tabbatar gwamna da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna na da laifi na kan mu jira mu ga abinda da tun nan zai kawo nan rahoto. Najeriya. Alhaji Badejo kana To sai sakon dan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikira. motsa jini na iske dan iya yau kawai yana yi ta hanyar 'yan guje-guje na ci lallai dan iya yanzu na gane kai ma za ka iya shigewa cikin matasan kasar nan ka saje gashi kuma ni yau na zo ne da wani batun da nake so ka kawo faifan da za mu baje dan iya ce to mu samu guri mu zauna mana tun da ni ko yanzu na tashi na riga na gwangwaje na ce to dan uwa ina fata dai ka ji labarin fayafayen bidiyon dala da dalar da aka nuna gwamna ganduje an ce wai 'yan kwangila ne kan dunkule dala su kai mai dan ya barje sai dai kuma tuni wasu sun ce da ganin faifan bidiyon sun san naɗi ne kawai kunshe cikin shi akwai lauje wai ganin su 'yan adawa ne kawai ke son ganin gwamnatin gandujen tawar gaje ko da yake dai kuma duk da haka wasu 'yan kasar sun fara yi wa gwamnan kanawan jaje amma dai akwai buƙatar a sannu wajen warware wannan batu kada a yi hukunci a gurguje dan ya ce gaskiya dai kam na ikara na ga fayafayen bidiyon da kake magana kuma koma menene akwai buƙatar mahukunta su tattauna domin kada a ƙarshe al'ummar duniya su ce an yi wa wannan batu riƙon sakaina musamman ganin waɗannan fayafayen faye sun nuna damin dalar da ake ta daudala da ita ana damƙawa wannan gwamna. ko da yake dai kafin fitowar wannan faifai an ce gwamnatin kanawan ta yi wa ɗan jaridan da ya ikirarin yana da wannan faifai barazana na cewa kotu ce kawai za ta raba su idan ta tabbata ya yi wannan batu ne da niyyar wata barna amma kuma da alamu fitowar waɗannan fayafaye ta sauya wa wannan sabuwar badakala ma'ana saboda tuni ma majalisar dokokin jihar kanawan ta kafa kwamitin da ta ce ya je maza-maza zai ya zauna ya buga binciken bankaɗo batutuwan da ke cikin faya-fayan don gano idan akwai cin amana don ta haka ne kawai za a iya magance wannan cikumurɗa cikin lumana na ce amma faɗan iya idan har za a yi magana ta gaskiya maganar ba da wani kaso mai tsoka cikin kuɗin kwangila ya daɗe a najeriya don tuni wasu 'yan ƙasa musamman 'yan kwangilar ma sun ɗauka wata ƙa'ida ce irin ta gwamnatin da dole ne mutum ya biya sai dai kawai da yake shi wannan faifai ya nuna gwamna da kanshi yana karɓar dalar dalar cikin dariya wanda a iya cewa idan ta tabbata wannan faifai gaskiya ne babu wata murdiya, to shi kam tashi ta fito fili kenan babu sauran turjiya amma dai tun da yanzu ana cikin batun bankaɗo batu na gaskiya kuma masu fayafayen ma sun ce akwai sauran fayafaye da suka wuce goman da za su biyo baya to ya zama wajibi ko na ɗan ƙasa ya tsaya har sai an rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya kuma sakamakon duk abin da ya fito fa shine zai zama ma'auni a idan duniya. To an gaishe da ɗan iya. Babu shakka ɗan iya kam ya ragargazo bayani. Ya ragargaza shi kam. <laughs> Hadiza ya ma kika kira Aminan ɗan iya? Ikira. Ikira eh, a Isa Lawal Ikara yake. <laughs> To Malam Isa sai ai hakuri da ni ita. Ah, a gafarce ta. To jama'a masu sauraro kafin mu buɗe layuka muku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ku shakata da wannan waƙar. Thank you. madalla ga shidan matan kama aini nisa mun fara samun kira wake magana daga maiduguri yusuf muhammad ne to malam yusuf barka da shigowa wannan fage barka lafiya to muna sauraron ka mm. wannan al'amari a tsaya bincika sosai yadda ya kamata kafin a tabbatar da al'amari mm. na ce gwamna dan dujan da kuke magana a kai. Mm, haka. To mun gode Malam Yusuf Muhammad daga Maiduguri yanzu kuma bari mu je Potoskum. Salamu alaikum da wa muke magana daga Potoskum. Wa alaikum salam kuna magana da Gamba Barau Potoskum. To Malam Gamba muna jan ka. Allah ni ta tambayar shi wannan dan jarida nake so na yi. Shi lokacin daukar bidiyon nan babu mai ba da kudin ne ya kamata ce mai ba da kuɗin ya fito sannan kuma suwaye 'yan kwangilar da suka yi kwangilar sannan kuma wata kwangila ce mm, da aka ba a jihar kano to wannan ma sahihan bayanai ne da fatan mm. zai binciko mana wayannan abubuwa ya tabbatarwa hukuma wannan shine tambaya ta da nake sani wa shi jafar jafar to malam gamba da fatan jafar jafar ya ji wannan tambayar taka To madalla uh, da wa muke magana daga zamfara? Kuna magana da kwamarar Shafi'u Garba Zabaru. Uh, to kwamarar muna jan ka. Na'am kamar yadda mai magana na farko wannan dakta wanda ake To layi yayi halin shi. Eh, layin mm. malayin Shafi'u daga Zamfara. ba. To Maryam da Hadiza ya kuke ganin wannan lamarin? To ai yanzu dai kin ga yanzu bincike ake kan gudanarwa. Haka. sai abin da bincike ya binciko shine za a iya tabbatar da sahihanci kamar yadda masu bayyana ra'ayoyi yawanci suke yin kira a kai. Cewa a gudanar da sahihin bincike wasu kuma kin gama kira suke yi akan cewa ya sauka kafin a gudanar da wannan binciken. Mm. To ga wani kira nan mun samu daga Yobe. Salamu alaikum wake kan layi daga Yobe. Assalamu alaikum salam Muhammadu ne. To Malam Muhammadu barka da shigowa wannan fili na yau da gobe. Malam digari ɗau ne wannan filin. Hmm. Na'am, muna jan ka Malam Muhammadu. ake kwankwaso kawai ra'ayin siyasa ne kawai. Ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka kaɗan don mu saurare ka da kyau. Ta. Hmm. Yawwa, wato muna jan ka Malam Muhammadu. Ya kace. Hmm. Muna jin ka. wannan siyasa ne kawai ake wa kwankwaso mm. wannan siyasa ne kawai abun siyasa ne kawai don me ba fada tun a abun nan a lokacin da ya wuce ba sai yanzu siyasa ya kusa ga wannan siyasa ne kawai su ne mm. Malam Muhammad idan mun fahimce ka kana nufi batun siyasa ne yake shafar ganduje don naji ka ambato kwankwasa cikin mm. zance. Yana magana kamar jam'iyyar eh, adawa ce. a shiga tsakani ba. Oh, to mm. to amma kana gani zancen babu kanshin gaskiya a cikinsa kenan eh a naka ra'ayin akwai kanshin gaskiya ko babu kanshin gaskiya a akwai kanshin gaskiya mana to mun gode mun gode da wannan gudunmuwa taka da ra'ayinka kam to haka ne fa kin dai ji ra'ayin shi ne. Babu shakka kuma a daidai wannan lokacin zamu dakata da daukar wayoyin mu saboda lokaci ya daga mana hannu. Mm-hmm. Amma dai wannan zance ne da zamu iya cewa kamar da muka yi magana a baya har yanzu ana nan ana kan bincike a kuma kun san wani abu akwai abubuwa da yawa da za a yi la'akari da su. Mm. Yanzu ana wani zamani na kimiyya wanda zaka ga an ko kan wani an jona da wani sai nuna kamar mutum ne ke yi. Amma bincike shi zai tabbatar da wannan. Don wannan ba babban zargi ba ne gaskiya. To ya kamata dai hukuma su bincika sosai. Allah kaɗai dai ya san masaniya kuma ni na tabbatar masu bincike za su yi bincike su gano gaskiyar lamarin da ke faruwa. Sannan kuma daula ban sani ba ko muna da wasu sakonni. Ai lokaci ya yi hane shi ma to shi Jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin Maryam Dauda tare da Hadiza Kyari da producer ɗinmu wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen haɗa wannan shirin Daniel Brown da shi ma injiniyan mu na yau ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai gobe insha Allah za mu dawo muku da wani sabon shirin yau da gobe shirin matasa.